fadar gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da sanarwar cewa shugaba muhammadu buhari na najeriya da takwaransa na kasar jordan wato sarki abdullah na biyu sun yi wata ganawa a lokacin da shugaba buhari ya kammala jawabinsa ga taron kasa da kasa na majalisar ɗinkin duniya na 72 inda shugaba buhari ya yi godiya ta musamman ga kasar ta jordan akan motoci na sulke 200 da ta ba najeriya domin yin yaƙi tare da wani sabon alkawari da aka yi a jiya talata na cewar ƙasar jordan kuma za ta kara wa najeriya maimayin kayan aiki na yaƙi da kuma jiragen sauka angulu wanda zai taimaka wurin yaƙi da 'yan ƙungiyar boko haram shugaba muhammadu buhari dai ya yi alkawarin cewa za a yi amfani da wannan gudunmuwar wurin tabbatar da cewa ba najeriya kaɗai ba har da makwabtan ƙasashe sun ci moriyar wannan tallafi na musamman da ƙasar jordan ta baiwa najeriya wurin yaƙi da ta'addanci To ganin cewa ƙasar Amurka da waɗansu ƙasashe na duniya ma sun daɗe da baiwa Najeriya gudunmuwa jefi-jefi. Amma har yanzu yaƙin nan da 'yan ƙungiyar Boko Haram ya ƙici ya ƙicin yawa har ma fargaba yana ƙaruwa a cikin ƙasa. Na tuntuɓi wani tsohon janar na soji kuma mai shari'a akan al'amuran tsaro wato janar Abdulrazak Umar domin in ji ko menene dalilin da yaƙin nan ya ƙici ya ƙicin yawa. Ai ka san yaƙi iri biyu ne. Akwai yaƙin fito na fito wanda shi ake an saba ana yi. amma wannan yaƙi da 'yan ta'adda suke sunkuru eh, ka shiga ka buga ka gu ba yaƙin fito na fito ba ne wannan daban yake da yadda ake yin sa da makasudin sa da yadda ake wanzar da shi duk daban yake amma yakin fito na fito an san abin da ake daman shi yaƙi da irin wannan na sunkuru na 'yan ta'adda abu ne mai wahalar eh, al'amari ga duniya gaba ɗaya ba wanda zai iya ce maka iya iya kuma ba wani littafin da zaka karanta ko na kwas din da zaka yi da zai ci ka dalla dalla kamar da ake yakin fito na fito wannan yaki ne na na sa'a eh, na sunkuru na farmaki ba shirya shi ake ba eh, shi idan ya zo an samu kafa kawai sai a yi shi eh ina so ka gaya mana a matsayinka na tsohon janar na soja ta ina hmm. ne amfani da waɗannan motoci na silke da amfani da hmm. jiragen sauka angulu na yaƙi da sauran kayan mm. yakin da ita wannan ƙasar ta bada zai taimaka wurin mm. yakin sunkurun da 'yan kungiyar boko haram ke yi wa najeriya wanda kace shi na da wahalar gaske kuma ba wai abu ne da za ka karanta shi a makaranta ko a baka horo yadda ka yi shi ba inda zai taimaka shi ne waje ɗaya akwai abin da ake kira akwai kamar nan ce maka yakin fito na to ka san eh, abokin gaba ka yana waje kaza ka san abin da yake da shi to amma mushkilan da baka sani ba idan kana da masaniya ko dandaken asirin ƙasa masu baka eh, labarin al'amarin eh, sirrin abokan gaba to idan ka sani idan kana da abin da yake za ka yi maza ka je wajen janar abdulrazak umar kenan tsohon janar na sojin najeriya kuma mai sharhi akan al'amuran tsaro a tattauna da na da shi a abuja yanzu dai 'yan kasa sun sa ido su ga tasirin da ci gaba da bayar da wannan gudunmawa zai yi domin kawo ƙarshe ko farmaki da 'yan ƙungiyar boko haram suke kawo jefi-jefi ga 'yan najeriya musamman a arewa maso gabacin najeriya umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya